شيخ الإسلام ابن القيم أن يؤيد من معه الحق Allah ya taimaki wanda yake da gaskiya. Ina ya tsaye. Shi yake da gaskiya ko ɗan bidiyan can ke da gaskiya. Wa amma sahibul batili amma wanda yake mafannakin a cikin ɗan shi kan وهذا هو الإنصاف قلنا حين تشكير قلنا حين إعادة الشيء علمي الله كتايمة ما يدسكيا وانت بيد جبتيا الله كشي يشد واقع تقوله راجع به سبل الهدى والطبي زواج زمان دي راجع به Allah ka dawo da shi ta farkin shiriya Allah ka yi jin وهذا من إنصافه رحمه الله wannan ma yana daga cikin adalcinsa Allah ta ji ƙarshe na hoda adalin kila hidaya ya roƙa masa shari'a wa an yi rubda kuma Allah kuma Allah ya maido da su ilan sawabi zuwa ga abu da yake daidai. Kauluhu fal akalu au ba an yi sa an yi fara ilaihi ne. wannan ba zanen yan biyar ne. Ita Adam, kila zikirin mahu malaihi, ya dawo ambaton abubuwan da yan bidi'a ke kai wa annahu su yan bidi'a na innal qur'ana was sunnah zawahir zanniyyah magana sai ta sarari babu ilimi karkashinta magana ce ta zafi la tufi da zai ba ta fa'idan وأن قواعد المنطق قائد جم منطقي قائد جم فلسفة علمية وأن نئل ليني تفيد الأكيد هنا قائدة فائدة حقيقية Qur'ani باب واحد cikin أما فلسفة shi ne ake Haza هو سبب البطل wannan shi ne haifar da ba duniya ma gaba daya musulmai sun fada inda suka fada lokacin da aka ɗauko ilimin waje ba ilimin alƙur'ani ba a tsaye da shi a shari'a a mu'amala a rayuwa ko sababin zalani sun maktalafu daga nan suka yi sabani فيما بينه فكل ذاك فمقوان سن قرار عنك كلم كسو كسو أتي فدم سو هذا سنة ما مديا القرآن إلى سنة مديا سنة من ذا الله ما في خبريبا جد أتي تفيا النبي يبدأ أتي عظاما من صابي يبدأ أتي عظاما من تابعي هكا أتي تفيا عظاما babu canji ba a wuce musulunci sai dai a kai musulunci shalihun likulli zamani wa shalihun likulli tsakani amma su kuwa na su akwai sabani in sun tafi sun tafi su samu rikici in sun tafi sun tafi su samu rikici a tsakanin su ikhtalafu fina bainu kullun yadda'i yi ma huwa alaihi huwa ma haq wannan su da hawan shi a duk da sai kai shi ne gaskiya wa anna gaira hu laisa illa hu hakku wannan sa babu gaskiya tare da shi Ba haka da sunnatu Allah haka sunnan Allah take tafiya fi mali da kala da tarke duk wanda Allah ya jarace shi da barin gaskiya haka za ka fara shi an yi bala da shi ya samu jarrabawa ba cikin sabani والجدال kaga aidi ne tun farko malamin malikiya yake ta farkul jidali tarkul mira'i farko wal jidali wa tarku kullu ma an takul kuma ke suna suna addini ba gantama gaskiya ce da karya ko da ƙarya akan gaskiya ba wani duniya wani abin da ya shafi gantama to gantama ma karfa abin da za ka yi gantama da ya sai magana Allah idan wannan lamari annabi ya ce to shi kenan ba fa dama ka ce to ba wani to illa in magana ce ba haka ce eh hadisin nan ba ku fahimce shi ba ba yadda yake dan dama dama ko kuma hadisin nan ba ingantacce ne ba dan dama dama sannan ma sai a gaga tana ja da na sama da kai cewa ba ka baraka Allah jikan wasai ne ke cewa idan kace hadisin Bukhari bai inganta ba ko hadisin muslim bai inganta ba sai mu ce maka ka yi saɓani da musulmi musulmi ya riwaito ya inganta sai kuma da karwaito sai karauna na ka masa saɓani mu mun gamsu da addinin muslim da rinja wasu da iliminsa sannan kayan ka zai karge والجدال والافتراق حتى إن بعض وحفاشين يكفر بعضا ويضلل بعضهم بعضا وكل يدعي أنه عند الأب الصحيح هو إلى إنه هو إلى دعوة إن كان عن كلمة تعيش شيء كده إن كان تتنهن وقفت يا أخوة لا تتجدد قوله وقضوا بها كذبا عليك وجرأة حكموا على الله شو تنجدئة ثم كنت الله بعقولهم دان كلهم ونفوا عنه الأسماء فكذا فكوري فصوني والصفات على رأسهم جهم da أتن hakan لك ikon مؤتزلا da da murja'awa da sauran dai wa'inda duk suka ɗebi kasan da suka ɗiba tushe daga jamu ولم يلتفتوا إلى القرآن سكذا نقطة وصويوية سكذوا بقرآن الذي أصبح لله أن فيه الأسماء عند أكتب الروان أصبت الأسماء لله به والصفات قوله يا رب قد أوحى النفاة حفا إلى القرآن يا الله متعنى هذا سنية حكمشي أكثر ملتنا نعوذ الله يا ربي قد أوحى حفا إلى إيماني ده قرآن يا إلهي وكما أوحى النفاة ما تقول سنة الله masu kore siffofin Allah sun raunanar da imani da alkur'ani yau alkur'ani shakkasa suke in ma ce an ci gaba wa in ma ce to falsafa da abin da ta ce yani adrafu ya ba ilal imani sun sakwarkwatar da ainihin saiwoyin imani sun sakwarkwatar da jijiyoyin imani da alkur'ani وأدلة الشرع عند الناس وأساءوا الظن فيها ثم تلمون الرسول وزهدوا فيها فذاك أبو جي وانا قرآن سنة سورة أبو كيف كويرو قوله وقدروا على من لم يقل بضلالهم سنة البدع سكا كوما سكا يفكنشي jabban wanda bai bi kasar حيث يشنعون على اهل السنه ان ذكرت اهل السنه ويصفون ويصفونهم تناسب قطعتي بصفوت الكل المجسمه والمشبهه والحشويه والبثاء وغير ذلك من الالفاظ قوله وقضوا بأرضهم وقتلهم وحبوا سهم سكر hukunci aka fito da zakula daga gwamnati fazalihim duk wani ma'aikaci na sunna su da shi a lokacin da abin ya koyar a kan imam muhammad duk wani alƙabi na sunna a cire shi duk wani mai rike da mukami a cire shi a ga zalihimu an yi a ya tafi lokacin mamu wa katalihimu a ma kashe su imamu ahmad din ma kwanansa ne a gaba amma na tare da shi da aka kashe a kama shi ma da aka kama shi da yawa take wani lokacin da aka ɗauke shi kafin zuwa inda za a je dinnan ma saboda ɗaurin da aka yi masa nan ya mutu ba habu su himo in kuma sun je can saboda tsawon kwana ba su mutu ba hanya sai sai a kulle su na dindin da dinka dan tana musu azaba ba haka nan suka ce wa suka ce kuka wa gwamnati ta yi masu Akwai ala ulama ya ali sunna nan suka yanke suka zartar da doka kan malaman sunna bil afali. Ka ce da su a inda suke. يعني صفة متبشكية من الوظائف والقتل لبعضهم وتعشئة أكشش والنقل من الأوطان الطول والسنة وشردوهم فقصد الدين ففرسوا وأخرجوهم من ديارهم فقد بصدة أدرجتهم قوله هجروا على مكة هجر مبتدع لمن آه يا الله كان سنقول لك وضع شنك سنقول لك وضع عني هجر مبتدع إذن قول لك وضع طبعا كلام الله جعلوا أهل الآثار سوفا يما تبين حديثي والقرآن ده قرآن هم المبتدئات جوية مكان حقيقي هكذا ما مثلا كان جوية مكان إذا أبو يزيد فيه جوية مكان فهجروه وصفت أول شيء مصر ما حل الواجب هو العكس تعرف سيور واجب شيء لأكسي وأدنى الذي يهجره وانت أتيك أول شيء هو المبتدئ سيسن سنتنت أول شيء مصر وهو المخالف للكتاب والسنة قوله فكأنه فيما لديهم مصحف sai ka ce su ainihin ƙur'ani aka ɗauke shi kamar a ce maka mushafi a takin Najeriya ko a takin ne mutum ba. Sofi ba da dai mushafu. Ta an na ahlus sunna, ta ahlul batili. كيف في أهل السنة ولن وحن انقذت مصطفى عند زنجيجي القرآن ني أعراض زنجيجي زنجيجي كده في ابن سينا هذا ما القرآن إذا ما هنا شيء محاورة مكان باب الله يا غير ذلك والله أعلم حتى عجبت القرآن آيات أجيب ينفع فلا قيمة للمصحف نن أكبر القرآن بجديد وكذلك العالم فكمالني من أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة malamin addini a wurinsu bai da wani daraja bai da wani mutunci can da kiyaye hausawa ce ta malaba ta wuce amin malami bai da ra'ayi malami bai da shugabanci malami bai da tafewa iyaka an tsara an gama an an gama wanke gawa izo ya idan an gama ajimi a sai to zo ga dinin shi quluhu aw masjidin bijibari qaumin ko masallaci a anguwan da babu ruwan su sai disko suka tafi a gaba sai da rana sai kallo kan kuma sallace zai kyau yi sa tilan ana duba shi mutum kana hankuwa ba ta zuwa sallah abu bai in masjidun musamman misalin yan masallacin nan asalin da suke da yan masallacin akwai bakin ciki ka zo ka samu a zaki da ba ko illa man rahimahumullah kuma an tashi yana nema ne asalin masallacin ko da ne ma za a yi waɗanda suke zaune suna sallah masallacin kabila sai ka fara da ba su da hajji a nemo wani a ga isa bisa da kaga nemo wani shi bai zo sallah kuma ya zo sallah ya rataye a gefe ai wannan kawai bai zo ba dubara ce ta inda kuma baka gan shi ba sau ɗaya yana gefe kaga ya yi wa kansa wuri duk inda ka duba ba gan shi ba to ai na gefe ne iri da shi kai ba ga dama kai mutum ayu balle Allah shi wannan wanda ka zaka yi wayan haka bai kana yin ƙarya saboda shi bai ma da aljanna bai ma da wuta idan ma ka ci gaba da yin sallah saboda shi wuta ba ya ka ce ba baka tantake ni yana bakin ciki a ce lokacin shari'a waɗanda zaka ba ce baka mai amfanin kana da ilimi ka kullum kai ne sallah daga baya ba za ka zo sallah ba illa dibara kana ji za a dinga ko ka a ɗauko ka kawo ka ko a ce ka je ka zauna kawai bayan sau ya ce ka zo ka fasa ka je ka zauna kai kana son zuwa tsakani da Allah ka wani kuma ko ake koyi da ku kuma ku ne za a dame a cikin yara yaran nan suna zuwa sukan zo a samu ƴan wasu sukan zo da Allah kan wanke musu zukatansu da suna zuwa wuri, su zo da sandar ba sa ganin irin wa'annan ai su ma an sun yi karatu abin da za su zama da safin ma da almajirai zan ce muku ni malamai almajirai ɗaliban ilimi ga zuwa masallaci da wuce ku ga shiga sallah mun ji yi sallah ba muna ta wani ne ba ka sallah ba kwata-kwata amma kai ka wuce sallar da ake magana a kullum da aka tabbatar da kana sallar da shi kenan a addin da samu kwasa in farko su yi shi yadda ake za a sallama mu aiki sai dai sallama aikin nan ga aka dauka mai aikin ne zai sallama da kansa a'a Allah ne zai karɓi aikin hannun shi sallama mu. Yadda abin da ke nuna ma ya mutu. in ya mutu zai zama ku aiki to sai aka kama gari ba a ma san ku ba ba a san ku da addini ba ba a san ku da ibada ba ba a san ku da kaza ba ba a san ku da yawan nafizilu ba ba a san ku wurin buɗe baki ba ba a san ku wurin kaza ba illa an san fa wurin gida ina za ka samu wani za mu same shi a shago ba alaikum assalam ko kai wani ciwo da yana jin tare da kai ai ban wanda kuma bai raba ba sosai can gina tuna masallacin su ne ba daidai ba sai da kila za ka duba lokacin akan duba misali samu a mutum ne mai karanci mutum ne mai kaza kuma zaman sa masallacin ina janyo al'umma suna zau wannan an dan ba shi wuri in yana zaune yana karatu da kansa zai ne ka gane ko ba a cewa a tsare wa wani mutum a masallaci a tsare masa wuri abinda ake cewa a yi karatu kila ma a san gane? a yi karatu idan aka yi karatu da kanka ba kai ko an ce ma ba za ka ta ilimi ake ilimi ke gyara jama'a ba a gyara jama'a da kai kila ko da misali aka zamu wani lokaci kuskure ba a fahimta ba sai kai kana wasa da mu yi isa lokaci wasa na kawo wahala idan aka yi karatu to shi ka za ba maganan ka zo daga baya ka buye ji a yin ba a yin amma abin da ake cewa a yi karatu karatu ne zai gyara mu to sannan ma kuma wannan magana ba ta da alaƙa da magana wannan abin da ake magana ku ɗaliba masu cewa kaza masu kudo da ku dinga zuwa da wuri don ta har mutum zai zauna a karatu har mutum bai zama a yi karatu da shi allah na jira yana da matsala amma wajen tafiya ne ba sai a zauna saboda babu shi ne da rabbi kada auka ko na yi shi بعد قرن عيشي هذاك حجره كلامك حجر مبتدئ شي ما نعيشي فقط أن فيما ولديه مصحف شي ما نعيشي هناك مغلتي daga nan na dawo harkan yiwuwa magana da nake yi kullum tarbiyyar da muke bayarwa mu muna ba muna yin karatu ne akan mu a makarantar wanda ba sanar sai dai in suka ji karatun ya daidai da su sai su yaki da shi zai da muna magana ne a namu domin misali za ka ga za ka zo ka za ka yi sallah ka duba duk kan da ita ma suke gan su a kan barko ba ku ba so? akwai wani lalura don don ka tashi da gudawa sosai sai in gudawa ta zama dole in ka mai ke za ka zama ka za ki mai kewa za ta zama ya za a yi ta sami ku gaba daya duk wata muskila da kuke da ita in sallah ta zo an tashi da rikici a gida an tashi da menene a gida a'a an zo an kwashe wa wani kayan sa gaba daya a gidan idan an kwashe ba kayan shi ne ba za ka zo kai sallah ba in ba kai sallah ba kayan zai dawo ya kwala ya muku asubanci sai ko da kwala ne suka yi muku asubanci suka yanka matar suka yi menene sai suna masa sallah daga alamar imani za a zanka ka take kamar wani abu ya kuma ka zo sabon farko ka zauna lokacin nan ma ya kamata a yi na kaza ba na aikin mu kasuwanci ka kai ka kai ka kai ka kuma ba a cikin kafasawa tashin hankali ba zai rana ma a lokacin nan ya kamata sallar da ka kai sabon farko tun da an riga an yanka shi ko ne ka zo a yi sallar da kai nan ne aka san kai mutum ne in gudawa ne wannan gudawa kaukata shi ka miƙe ta tsure ka ba ka miƙe zai wahala nadar na a samu kai biyar ko shi da gaba in gudawa ta kama yana da wahala in kuma an yi abun haka da kaddarawa Allah mai iko ne ta zama haka tare da cewar nadiri ne yi wanda ku ga ganin akwai uzuri wannan ta kai kai wata annoba ku ta ba da wani da wani da wani da wani da wani suna can da asibiti jawa ba san halin da suke ciki amma da masallaci na ɗaɗewa yana ɗaɗewa kuma wanda ya kamata a gani masjidun biji wari kaumin ammuhu ai da'au anna ala sunna indahum kalmar indahum masjidi suna ɗaukan Allah suna kaban wani masallaci ne fi hara a anguwan amaluha la yusalluna yan anguwan ba sa sallah fa innama yastagiluna bizina suna shaggala kansu da zinace zinace ne wa shurbil khumuri wal ma'afi kai kanan nan ne kanke ka je wani wuri ko mana manta ba zaje masallacin kace ko bai cika sauta ne da asahun wawa ya sallah asabai amma ce gaba sahu wani su abu gabati ne ba da mamaki tsawon farko zan gan shi haka shara-shara tsawon farko yi wa tsawon farko ne da shi kawo ba masallaci yake magana ba cikin masallaci ya kuwa yake da shi kato ne wasu amma kullum a wasu sallah a subahi ina ga wajen kanan sa wurin ta mata za ka suna ba da ga misalin in an zo za ka da je wata jaki ma take cewa ta je ta gaba za ta samu sallah ba sai ta ba ba wani masallaci za ta yi sallah ta je za ta yi sallah suka ce masa an aji da ciki ma ma ce da ciki ma ma ga uriya shiga ciki ta shigo ciki ya sallah na sallah sai a waje tsiri tsiri tsiri tsiri tsiri yau in ka ce a shigo masallaci a yi sallah ba mai sallah a kai gama ka fi tunan ne amma ba a gano fitinan ne kai kuma za ka ga mai saddun an sabilillah in dai da ba ku shigo cikin masallacin ku sallah ku tawa ku la ku shigo kun kun ba haka wato ba za a yi kai abin da za a yi ala qimata lil masjidi li'annahu la yarfa'u ma da ma da ya ku sallah ta dosa Kana ka ji abin da ce? Muka'u. Oh, oh gosa'a, gosa'a, Ina irin abin da ke biyo bishiyar eh, ruwa, na saman ruwa ɗin. Hazan ko bishiyar ruwa ya tumɓuke, da hannu ɗan za ka yarke ta. To, gallantana aka haɗo da kumfa. irin kwazari nan ya kwaso kashin awaki da kashin menene ruwan farkon nan da bazara an yi tura da yayo na kumfa kan ya hau kan ciyawa ciyawa ta hau kamar wata duniya ce da abu na amma in ka rike shi da hannu da yatsa ka sai rike shi ne kuma